su kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe tare da ni Zahra Aminu Fage. duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi da fasaha jami magana ne akan muhimmancin ɗakin karatu da ake kira library da turanci haka yake a yau za ku ji tattaunawa akan muhimmancin ɗakin karatu Wakilin sashen Hausa Adamawa ya gayyato mana baki ɗalibai zauren tattaunawar mu inda za su yi muhawara akan muhimmancin da dakin karatu ke da shi ga rayuwar ɗalibai. To jama'a sai a gyara zama a kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. tattaunawar wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz da ɗaliban da ya gayyato mana. Masu sauraro barkanmu da yammaci barkanmu da sake kasance da kuwa shirin yau da gobe. Yau ma cikin ikon Allah muna nan birnin Yola fadar jihar Adamawa inda zamu tattauna da wasu ɗalibai kan muhimmancin ɗakunan karatu wato labarari. A baya za ka da ɗalibai ya san muhimmancin labarari inda ke zuwa ya karatu da magance bincike to amma yanzu kusan a iya cewa abubuwan sun canja wasu sun ce wannan garas nasaba da sauyin zamani ci gaba da aka samu da sauransu ah, kuma don tattala ko tare da muhammad tukur da salisa dumuni abba Canada. na'ima umar bakari to am barin sama da aisha a matsayin kina ɗaliba kina zuwa ɗakin karatu library Eto a gaskiya ina zuwa domin na yi karatu kuma in yi wasu bincike don guri ne da mutum zai kasance cikin nutsuwa zai yi karatu ba tare da wasu abubuwa sun dame shi ba. In kina zuwa kaman a semester a zaman karatu mm. kaman suna kike zuwa? Eto a gaskiya dai akalla dai ina zuwa wurin biyar shida haka. Mala Aliyu a matsayinka na ɗalibi kana zuwa ɗakin karatu gaskiyar zuciyarka? Gaskiya ban cika zuwa ɗakin karatu ba saboda zamani ya zo mana kusa a wayata kan iya binciken duk abin da nake so da ma yi binta ba domin diskushin na samu kaga wannan ne kashe mun karfin gwiwa ba ma sai na je library din ba saboda ko da na je ba abin da zan yi a can. a idan misali kai ka manta kan cewa akwai abin da shafi dole idan a ka ne ka sata abin da ka muka zan san su ba ka shi kuma kyauta. ta yi kyauta watakila ba za ka samu abin da da kake so ba wataƙila yanzu idan na sa data din idan abun da zan tambaya din ko abun da zan bincika ban gane ma'ana a internet din kuma zan iya sake tambaya ma'anar shi na sani amma idan ni kadai ne labari din na duba babu wanda zan tambaye shi wannan ma'anar to kaga ba zan iya wajen nan fahimce ka kirge kan ni dai sauki na bi da kuma tafiyar zamani to um eh zan matsayin dalibi ke kuma sau nawa kake zuwa dakin karatu a Bariya eto eh, a sa ina zuwa da so at least so hudu ko zuwa su biyar haka ko me yasa kake zuwa eh abin da sai zuwa yawanci so dama zaka ga idan ka shiga makaranta zaka samu ko wanda wasu karatu ne ke zuwa so in na je na tusa min ko na haka mun karatu idan na mai shi karatu ya bukatun shi karatu bari ba ni potential na shi mai karatu ne kamata shi yasa nake gudu library in je musamman in je in ta tattauna da wanda na same su a wurin saboda mu fahimci juna da su. Wajen sun ce ka shi karatu yana ƙara wurin hankali na fi kwanciya kuma na fi duba wanda nake bukata wurin so sun bi kai kamar karatu kana ganin wanda ya zuwa da wanda baya zuwa wa ya fi sani eh kan gaskiya a iya danganta ba amma zan iya cewa gani gudun mari na ga cewa ne yin mun kan fi fahimtar karatu ne ma da karatu a wajen nan irin kana koyar da bishe ko na kana ba tafiya wata da su aliyu da ba zuwa ba sa ba yadda ma za a nemi littafi <laughs> tunda baya zuwa eh, kaga su da mai zuwa ya kai lokaci shigar shi labiri zai duba wani takarda bai sai ba bai san da ma takarda ba sai zuwa da yayin farkon nan eh. kaga hakikanin gaskiya mu idan wajen jan gure mun gamsa ne kwarai ke kaga daga nan mun zo kawai sai mu dan duba sama saboda mun saba zo muna dan duba su littafai saboda gobe hada ke kuma fa sun ke zuwa dakin karatu na bana akalla ni ina zuwa library so biyu so uku in yayi yawa kina wata semester eh. ko me eh, ina zuwa biya akwai wa'en sun zaka kalla suna zuwa library ne don kawai suna karatu eh nan sun fi kowa kwazo suna karatu alhalin abin da ke su ba haka bane kawai dai su ne kina zuwa kina ganin dakin karatu labar da amfani a gare ki eh to yana da da amfani. Ki faɗa mana alfanu. Amfanin shi a nan shi akwai wani littafin da za ka gani an muku question a ciki. Mhm. Wani ma zai maka misali ya ce ka nemi littafi kaza ka samu a ciki. To a wannan shigan ka library ka hangi takardar in har ka san sunan za ka iya gani sai ka ɗauka kuma ka karanta. Ka ga wannan ma samun haske ne akan abin da malamin ya karantar da kai. To tabbas library yana da muhimmanci. Hajiya da ke ma kina zuwa ɗakin karatu kamar wani riba ko kuma zaki natija wani abin da kika dauka da kika je me ya burge ki ma tukuna karatu ito wato abun da ya burge shine yawan aran littattafan da ake ajiyewa a gurin mm-hmm. wanda idan zaka karanta littattafan ko da akalla ka samu biyu uku ka karanta zaka iya karuwa da wasu abubuwa dangane da course da kake karantawa? Ina kamar mun misali wani kan ce tamkar dandali ko kuma mahaɗa ne na ɗalibai. Hmm. Ta wannan fannin fa? Ya eh to gaskiya waɗansu ɗaliban ɗin suna shiga gurin ne kawai domin su yi surutu ba wai don su je su yi karatun ba. Wato kawai su domin su surutu? Je ne kawai su yi ta surutun su ko kuma su ranka da surutun ɗin a. A ka'idan ɗakin karatu na san akan ce eh, ba surutu. Ya eh to ai karatun ba karatun ba ne a ransu shi yasa da san ka'idan ba za su yi surutu. surutu a wannan gurin ba mm. don guri ne na karatu da ka je ka nemi karuwa ne ba wai ka je kai wasa ba mm. yanzu zamani ya canja kamar yadda shi aliyu um, yake faɗa kan cewa akwai abin da shi a wayarsa ma zai duba da abun ki nemi ki ba shawara ne shi ne kawai a wayarsa akwai illa kawai mutum ya takaita kansa ga waya. Eto eh a gaskiya zan ce kamar dai akwai illa. Kamata a ce mutum littafi ke duba ba waya bayan da kasan duk da cewa yanzu duniya wayanci a tafin hannunmu yake komai za ka iya samu a gaskiya a littattafan ka fi samun karin bayani sama da waya. Don haka gaskiya akwai illa a ciki ya kamata a ba. A to kai Aliyu kaji waɗanda suke zuwa gudun da cewa kai ma kana zuwa ba su Eh, watakila dai baka fi mai da hankali ba ba gani kaman kan cewa ah, zuwa ɗakin katin zai fi maka maimakon kawai ka takaita kanka ko kuma ka tsaya kawai a waya salular ka ka duba abu da ke nema? Mm, ba wai na ce ɗakin karatun bai da muhimmanci ba ne yana da muhimmanci amma idan ka duba salon da ake rike ɗakunan karatun a yanzu shine ya bambanta da na da shi yasa kawai na mai da hankali na akan waya zaka ga yanzu wani takardar ma wani littafin in ka je nema zaka samu sabirin kulawa bera ya cinye kusan paragraph biyu zuwa uku a ciki ko kuma za ka ga dai wasu littattafan ma in aka je sacewa ake yi sai ka je kana neman takarda mai muhimmanci da ka gani a jerin sunayen takardun din sai ka je kai ta nema baka same shi ba ka samu babu kwarila an dauke yawa an dauke akwai masu bukatan littattafan din su zama da shi mallakin su to shi yasa kawai nace to tunda dai zan samu a internet internet kuma harka ce ta natsuwa dole ne idan zan samu lokaci sai na natsu in san abin da zan yi ba zan yi ina surutu ina ba ya da abin da sauransu haka yadda aka zama da shi amma in za a inganta shi a gyara shi to ko yanzu zan iya yada waya ta an koma library to ka ji yawa ko da ke yaran su dawa hanya na ga yana magana kai dariya me zaka ce eh to ga ni da abin da zan ce kaga yanzu misali makarantar da ya karatu kenan a kafin ka shiga na farko zaka aje zaka nuna musu aiki ka dinka kuma zaka aje ita takarda ka shigo da shi zuri saboda kar su tunanin zaka dauki ko da wata kila ko ka fita da shi a wurin ne na farko kenan sannan kuma na biyu in ka shiga wannan gurin ya zama to cewa Ko masu gadi wanda suke karan su zama gefe saboda misalin karkarin ma wani zai ka takura wanda su hutu ko kuma wata karkar ki wani abu wannan duk suna kula da yanayin yadda kuke zama a wurin ne saboda yanayin cewa ka takura mu wani yana karatu shi yasa idan muka zo na wurin ne nake samun in je wurin in je karatu mun kama hankali na kwance to kamar shi Aliyu da har yanzu ya karkata magana maganin yanar gizo musamman a sa yake faɗa ba gani kamar kan cewa akwai inda yake dan kwafa da kansa eh so gaskiya ni a nawa ganin ina ganin akwai inda ke samun na wannan saboda me yasa ni abin da sa ba na dan shiga wani sa'i yanar gizo nan wani sa'i zaka samu abun da ka shiga yanar gizo zaka samu daban wanda ka zo cikin littafi zaka samu daban shine abun da yake wannan confusion na shi yasa na fi mai da hankali da bangaren takardar ne in duba littafin hankali ya kwace kana nufin rashin zuwa daki karatu kan masa masu amfani da wayan salular su kawai su zama ragwaye wajen karatu da bincike kwarai kuwa yana saboda gaskiya kan yin zaka in ya kama wani gurse karen zai ka samu wani diga ya juma mai na karatu saboda me yasa a makarantu yanzu musamman za ga ana wayar da yara saboda su je library English je suna karatu saboda su fahimci yanayin abubuwan da ke yaro in ya gama wata kalma ɗaya zaganin english turanci sai ka rigisa karsa gane ina ma ya samu kuma primary school ne shi ne abin kwalle kai na ga kina dariya lokacin da shi aliyu yake mutum kan cewa shi kawai eh, ya fi karkata daga wayar salula eh domin na mu yi la'akari da abin da shi wato aliyu yake yake batu a kai sabida za ka ga yanzu mafi akasari za ka ga wai ana cewa wai a shiga wannan face eh, facebook ko kuma a shiga twitter duk dai inda dai za a samu ai browsing ansa zai fito ko kuma wani abu dai daban da aka yi haka zaka ga ko a kasashen a tashashen yada labarai zaka ji suna cewa ka shiga fili kaza zaka samu ci gaban labarin ko kuma wani abu to shi yasa zaka kalla zaka yi tunani ko kai din ma duk abin da kake bukata a wannan wayan din zaka samu shi yasa na ga kan Aliyu ya mai da hankali akan batun wayan amma ni nawa gaskiya a wannan takardar dambe. A cikin eh, Sabida a wannan takardar din ka samu amsan abin da malamin ka yi maka. za ka samu a ciki irin shi. za ka samu kuma akwai wanda ma aka yi muku daga baya duka yana ciki amma idan ka fara ganewa ba ka fahimta ba idan ka zo ka gani ka bi da karantawa za ka fahimta a wannan takardar da ya fi. Wato yana dindini kina nufin kamar kace ina a yanar gizo kila za a iya sun ba bayan da aka sa yanzu ba ma ba dole bane gobe a same shi wani kila wani ya shiga ya yi hakin kuma ya tarwatsa ya rusa wani rumbun aji ba Wani na sa kai ke. Kama a ɗakin karatu mai wuya. A karatu ya tabbas kamar yadda shi wato Salisu ya yi bayani za ka ga a library wani zai shiga sai ya sace takardar wani kuma a'a in ya je sai ya fillifa. Hmm. Wani to haka yake yi idan ya je ya kalla ga inda nan yake so to sai ya yage shi ya rike a madadin ya tafi da takardar gaba daya kada a kama to sai ya yage iya filin shi. Wani kuma za ka samu an yi takardar ne upside down a mm-hmm. cikin wajen bugawa za ka gani an ɗauki shafin nan na biyu an mai da shi na goma na goma an dawo da shi na biyu to kaga ana yawan samun irin hakan ma. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Ibrahim Abdulaziz bai yi nisa ba ga ci gaban tattaunawar. da wadanda suka yi kuma duka duka alamu duk sun yi dukkan karatu na da muhimmanci a to yanzu kuma bari za mu duba daya fannin dangane da dakunan karatu yadda ake kula da su kida kike zuwa ki ga yadda yadda ake kula da su yayi miki ko kuma da akwai bukatan sauyi gani yadda dakunan karatu suke yanzu eh to a gaskiya yadda yake a yanzu dai ba kamar yadda yake a da bane kasancewar a da zaka same shi guri ne tsaftataccen guri mm-hmm. amma akasari yanzu ba kasafai za ka same shi a tsaftace ba to ya kamata a kawo gyara a wannan al'amari kula da tsaftan gurin din. kaji aliyu abin da ita ta fada kai me ya kamata a yi domin inganta waɗannan ɗakunan katu da aka ce ana shiga ana sacewa da makamantansu. to abin da ya kamata a yi shine a nan yanzu a lura akwai a koda yaushe ana samun ci gaba a zamanance idan ka duba akwai abin da ake kira e-library wadda za ka gan yanzu duk wani kundi na bayanai ko kuma duk wasu littattafai an ajiye su a rumbuna daban-daban amma idan ka shiga za ka buƙaci waɗannan ilabrari sai ka biya kafin kai amfani da su wani zai iya tasi daga zai taso daga wata jiha daga wata makaranta da ko ya samu abun da yake so ya karatu amma in aka bar shi kara zube za ka zo ka shiga kyauta buƙatar ka bata biya ba amma in ka shiga wannan ilabrari din yanzu ka duba wasu wurare masu zaman kansu suna inganta waɗannan suna nemo littattafai na tsoffin cikin profesoshi da sauransu haka sai su dauka su sa masu muhimmanci wadda da zaran ka zo zaka biya sai ka abunna in ka zo kadi kana tunani zaka shiga ma zaka ga akwai password ba kai ka shiga ba idan amma idan ka biya za a baka dama ka je rungun da kake so ka zabi littafin da kake so ka karanta ka kama hanya ka tafi bashir kaji na soke ka gafa ne kaji abin da shi ya faɗa kai ya kamata a yi domin a inganta ma ta katon wato library eh to abin da zan ce game da wannan eh, zai sa inganta inganta labirari gaskiya sai dai an sa kula a wannan wuri musamman daman ingancin labirari kan wuri ne wanda yake bukatan tsafta kuma wanda ya kamata a cikin mutane su zo da su da gato a sai a filin ne kama dai kaga yanzu inda ta baka na karatu a wurin ne a wurin ne har musamman akwai wurin da suka aje ko fesa ma zan ce a wurin ne saboda inda ka zo na wurin ne zaka yi ruwa ka sha wannan kuma is free a wurin ne kuma kaga wurin gwamnati ne to kaga a filin ne wurin ne sa kowane wayewan gari kafin nan mu zo wurin kuma za mu zo mu samu a rufe sai an tsaftace wurin an share tukunna kafin nan kamar mu shiga wani zai zo makaranta musamman zai rinka ta dongare a yin zai makaranta amma zai samu cewa idan wani zai gani ka barin ga labarin wannan ya yake ya fi namu ne ko yake in ya samu wurin da duk kuma ya ga sabta zai wannan labarin wannan ya fi namu inda yake tsaba ke sabta wurin inda yake wato ta tsabta baya ga tsabta idan ka duba baya ga na jihohi ko kuma musamman ma a makarantu akwai hukuma da gwamnatin tarayyar najeriya take da ita da take kula da dakunan karatu kuma kowane jiha aka yi eh, abin da kira national library eh, babban ɗakin karatu ne da ake bukatar ma'aikaci ne dan boko ne dan karatu kowa kowane za ka haka waɗannan kuma wasu idan ka zaga sun zama tamkar kango ah, sai kawai ka ga alitanan a bishiya ba abin ne kamata a yi waɗannan ɗakin karatu kuma musamman ma na jihohi da ake sa kanin hukumomi ko kuma matakin tarayya da zan ce kamata sai a yi wannan eh, zan iya cewa watakila mai ko zan ce ko gwamnati na sai dan duba ta sa ido game da wannan abu saboda abin ya samu ya inganta idan ba ta sa ido ba ba mun ba samu inganta ba irin wannan irin da kana mun da fice irin da kana wani lafiya irin in ba ta sa hankali ba mun ba zai ba. to su ma'aikatan kuma fa da sau tare ana zargin cewa su ma sa da hannu wajen da dakunan karatu walau wajen dauke eh, da kula da sace takardun ana saidawa. eh to wannan kuma zan iya cewa gaskiya ina ga ba don wani sabon sa'i ba don wani lokuta ba sakatai zuwa ne hmm. eh, ta yi wata kila maybe su da suke zama wurin ne maybe ba dan kula da su eh ba kula da su a wannan bangare saboda me yasa wani bangare kasan wani da sai ta iya kasancewa maybe wata kila ba a ba su hakkin su inda ya kamata wurin ma shi yasa wata kila maybe za su iya su kafa haka su saki hannun su bane a yi abin da aka ga dama wurin ne shi yasa ka ga abin da mutum da abin da ba naka ba wasu na ganin cewa bari mu saki shaka don ai wulakanta shi kaga babu dani a kin ji abin da su suka faɗa kiyaye ke gani za a halkinta da kuma mutunta da ma daga darajar waɗannan dakunan karatu eh to gaskiya kaga a zamanin baya dai zance akwai zaka shiga library zaka samu littattafan da an tara su zaka gani akwai not for sale a jikin wa'insu wasu kuma zaka ga an sa stamp alama dai wannan for free ne da yan makaranta amma sai ka samu ba a barin ɗalibai su ɗauka ko kuma a raba musu sai a bar waɗannan littattafan a cikin library yana zaune kara zube inda za a yi la'akari a baya can idan supervisor na principal na makaranta ya zo suna dan kewayawa cikin aji aji ra'ayin yara wani irin ci gaba kuke samu me matsalan ku ana ji to a wannan lokacin din ya kamata a ce sai su ɗalibai idan sun shiga wannan library sun gani sai su faɗa ga matsalan su in ya so a san yadda za amma sai suna ganin kamar yaran din za su dinga kai na mutum masu zuwa kuma suna daukan littafi suna saidawa irin waɗannan wata ke kin taɓa gani a kasuwa an sa nan fosil ko kuma daga labari ne ko kuma kiga an kasa shi eh tabbas haka na gani don wannan kan ma jaka ne mm. wanda aka kawo a raba ma yara na makaranta mm. to amma sai ga a kasuwa sai ga a kasuwa to ina batun littattafai to ina batun littattafai to a wannan littattafan shi ma haka akwai shi mm. zaka ga an kawo littattafai wani kan ma na dan jami'in irin irin takarar siyasa haka hmm. ya kai wa ɗalibai makaranta to amma sai ka ganshi labarai eh, sai gaishe a kasuwa don kin gani a kasuwa me ya kamata ke ki a matsayin ki na wanda kike ke shi ɗakin karatu gaskiya idan na gani zan yi kokari ne in faɗa wa manya sabida a yi magana da su wato malaman makarantan hmm. a yi musu a jakunan su sabili da irin wannan din bayi da kyau wato su su jami'an ɗakin karatu eh, kenan jami'an ɗakin karatu hmm. wato kina gani kamar su suke saidawa kenan eh wani zaka gani su suke saida sabili da ba a ba su haƙƙin su yanda ya kamata wani kuma rashin godiyan Allah ne sai ka kalla yana shi in an bar shi wayo ne sai ya ɗiba ya ce yana siyarwa wani kuma zaka gani ya ɗiba ne yana kai wa 'ya'yan shi a gida to masu sauraro ga shi mana gara bisa duka alamu lokacin da aka ɗibar mana yayi hajiya Ito abinda zan dada a nan shine ba wai komai in aka tashi sai a danganta shi cewa gwamnati ta yi gwamnati ta yi ba. Akwai kungiyoyi masu zaman kansu ko kuma ce gidauna masu zaman kansu. Su ma ya kamata a ce suna tallafawa gurin kai takardu ko kuma gurin makarantu haka domin tallafa makaratun yara ya ci gaba. wato ya kamata a ce suna ɗaukan nauyi suna kawo dakunan karatu ke Eh sannan idan an kai ɗakin karatun ko ya kamata a ringa sa ido akan masu ɗauka suna sayarwa. Daga wanda ba sa zuwa karatu kuma fadin sa aliyu wani shara ke ba su tun da. Eh to ya kamata su garzaya ɗakunan karatu domin zai kara buɗa musu kwakwalwa waya idan ka ce mutum zai yi la'akari da waya wani lokacin sakon message na whatsapp zai shigo ah. facebook zai shigo sai ka ga ya ɗauke maka hankali ka mantawa da mai kake da idan takarda ne kaga hakan bai zai faru ba da haka ya kamata su koma da dakunan kan labari to amma aliyu ka je wata ila kada ka je kada ke bayani da eh, wani kina na bogi ne ko kuma abin da ake kira <laughs> wata ila ba eh, to kai me zaka faɗi shi lokaci yayi eh abin da zan faɗa dai shine eh, dukkanin mu mun san inganta labirari yana da kyau idan aka inganta shi kuma aiki da shi yana da kyau ah, don haka muke roƙon gwamnati da ma wasu kungiyoyi masu zaman kansu da su ji tsoron Allah su gyara shi su tabbatar da ingancinsa ba kamar za ka ɗauki labirari ka ba wani contractor ya gina ya zo yi maka irin ginin rumfan kasuwa ba kana ciki ya zo ya rubuta da ku in ka duba kuwa kwanaki na na library da muke da shi samansa ya cire to in akwai littattafai a ciki kaga ruwa kawai za a kwasa a ciki to kaga irin waɗannan ya kamata a mai da hankali shi muke tsoro ya sa ba mu zuwa amma aka inganta aka gyara shi to mu da iyalanmu gaba ɗaya za mu dinga maguni a can saboda to kai ma ana sa ah, a ta da da ya eh, sa abin da zan iya faɗi da yawa kamar da suka ce kananan irin ko kunje ko wasu abubuwa musamman irin makarantu da irin ko irin na irin dan bayan gari haka ko wani makarantu da ka samu wata kila ba su samu cigaba irin ta bangaren labirai nan ba ya kamata a dan ba a samu su hannu a taimaka musu saboda labirai ta samu ingantuwa ta haɓaka a samu takardun da ake so to muna godiya ta hajiya me zaki da dake kuma Oh, daga karshe dai abin da zan ce shine su ɗalibai su mai da hankalinsu akan karatu sannan kuma masu biyan yin amfani da waya wato wajen yin karatu ya kamata su fahimci wani abu cewa karatu a waya ba shi bane karatu wanda za ka yi shi a cikin wannan takardar ya fi sabili da idan wata ran babu wayan nan babu kaifa kenan sabida haka su mai ta hankali akan wannan karatun ne. ta kuma yadda da dalibai to yanzu to kashi masu sarar gashi mun dauko gangara amma lokaci yayi muna godiya da wannan suka tallafa waɗannan ɗalibai da kuma waɗanda ma sun kammala kuma za su kara ci gaba da kasantun da karatu ba a gama yaran da mutum kuma ga ga gari misali yanzu kan guda nake a madadin aisha usman gini. ɗalewa ce ta ma sai aliyu muhammad tukur da kuma salisu dumuni abba da na'ima umar bakari to a madadin ɗaliban da ma waɗanda suka kammala muke cewa mu zama lafiya yanzu kuma sai filin kwalamar mu inda wakilin sashen hausa a kaduna ta gayyato mana malama hawa a yau. Allah barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na kwalam da makulashe a bangaren mu na yau da gobe. Kamar yadda muka alƙawarta muku makon da ya wuce cewa za mu gabatar muku da fatan dankali ne ko in ce farfesun dankali wanda ya kunshi abubuwa masu ƙayatarwa da baki ke son ci. A yau ma muna tare da malama Hauwa inda za ta gabatar mana da abubuwan da ake bukata inda ake sarrafawa kuma da yadda za mu kwashe wannan girki. Malama Hauwa barka da zuwa. Yawwa barka alaikum. Shi wannan farfesun dankalin yadda ake yin shi za ki samu dankalin ki na turawa ki fere a wasu suna raba dankalin bibbiyu amma ni idan zan yi a gida na bana raba wa haka nake barin shi guda guda dankalin mm-hmm. yauwa za ki samu dankalin ki ki fere ki aji wanke ki ajiye shi a gefe abubuwan da ake bukata dankali um, um, tattasai da atarugu tafarnuwa kanunfari citta magi gishiri buri time hanta wayan abubuwan ɗanɗano ɗin eh, eh su ake bukata. So idan kika fere dankalin ki kika ajiye kin yi blandin ɗin tattasan ki da attarugu da albasa ɗan daidai kin ajiye a gefe idan kika zo ki samu man gyaɗan ki dan daidaita madaidaici ki soya wannan kayan miyan da man gyaɗa. Already dama. Za a iya jajjagawa za a iya za a iya markaɗawa amma kuma ka a cika mishi ruwa wurin markaɗe because ana buƙatar a ɗan dinga ganin kayan miya. Ai sama sama kenan. sama sama. babu kayan lambu a ciki. Akwai kayan lambu. Akwai kabeji, akwai carrot, akwai eh, green beans, akwai peas yawwa wato idan kika soya kayan miyan ki already dama kin riga kin tafasa hantanki mm. kin yayyanka shi sannan kuma sai kin fara tafasa carrot ɗinki da green beans ɗinki da peas ɗinki da baking powder saboda color ɗin shi an rage mishi karfi sannan baking powder da zaki saki tafasa shi zai baki shi zai tsaya shi zai sa su tsaya da ainihin color ɗin su da zai fito a cikin farfesun kin gane mm. ba za su canja kolo ba idan sun ji ko sun haɗu da wani kala kin gane mm. yau wato kin riga kin tafasa su kin dan rage musu karfi kuma za su tsaya a kwallo din su kwallo zai baki kwallo din da kike so suna gefe so za ki dan sa mai gidan ki soya kayan miyan ki ki zaba musu ki zaba abubuwan dandanan na sama biyu kore garlic da dai sauransu da dai abubuwan da ke soyarwa eh ki zazzara idan ya dan soyu sai ki dan daidaita ruwa in kika daidaita ruwa ki dan rufe tukunya ki ki bari idan ya dan tafasa ki bude sai ki zuba dankalin nan idan dankalin ya dan fara rage karfi ya fara da ruwa sai ki debo sai ki zo ki samu sai ki zo ki dauki wannan hantan ki zuba dama hantan already a tafashe yake ya riga ya ya ma da hu sai ki zuba ya malama wata wata ajiye ruwan sanwa to wurin sa ruwan sanwa mm. nan ne akan samu matsala eh ta yaya mace za ta gane cewa da yawa za ta sa ko za ta sa a irin wannan girki kin san kowace mace idan za ta fefe sub da yadda take son ya kasance ruwan shi yadda yake take amma kuma aikin san dankali dai ba a cika mishi ruwa saboda baya bukatar bukatar ruwa sosai yawa so da dankalin nan ya dauko da ruwa zaki dauko tafashashen hanta ki zuba a ciki ki dauko um, kayan lambun nan su da na ce a tafasa a ajiye ki hada ki zuba a ciki kin gane sai ki kara mayarwa yau sannan kuma wata albasan bayan albasan da zaki sa a cikin kayan markaɗan da zaki so kayan miya zaki yanka wata albasa kuma ki wanke ki ajiye shi a gefe to shi zaki hada ki zuba shi hada da wa'annan su green beans din kin gane yawwa da karas sai ki mayar da tukunya ki ki rufe ki dan bashi mantana lokacin da kika kika daidaiciya da sannan kuma pepe soup din ruwan ya miki yadda kike so yawwa mm, ya tsaya yadda kike so to sai ki sauke an kammala gasar sup din dankali eh bangaren nama akwai eh akwai Akwai. shi abincin ainihi wato dankali ga daɗi sannan ga ruwa ruwa eh. ko bai da lafiya eh. wannan abincin da ya kamata a ci an yi mara lafiya ko tsohuwa sosai eh ko mai diabetes ma yawa zai iya ci wannan eh zai iya ci to ma sauraro a cikin an gwada akan sannan kwarai wanda ya ji ɗanɗano ya masa daɗi yana iya yana iya ziyartar shafin mu domin ba da gudunmawansa akan akan yadda ya samu wannan girki. Masu sauraro kawo ƙarshen wannan shirin damu ne yau yanzu a madadin wanda ya taimaka ya yanzu a madadin wanda ya taimaka ya haɗa mana shirin da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin musamman ma abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ki sallama da ku ku huta lafiya.